Allah ya saka alkhairi malam eh, akwai eh, eh, me zan ce a fannin da awarka ka je kasashe da dama musamman kasashen afirka da sauransu na yammacin afirka me suka kara maka wajen ƙara gogewa a da'awa to alhamdulillah ni dama dai mutumin mm. kano ne kuma duk mm. karatuttuka na da wa'azuzzuka na duk a kano nake mm. kuma na haɗu da malaman kano da baƙi da suke zuwa ha allah ya sa aka fara gaita ta jihohi su bauchi su gombe ina zuwa tafsiri maiduguri na je tafsiri tun kafin malam jafa ya fara zuwa tafsiri eh, maiduguri na fara zuwa a nan gwange layin tanki kofa gidan alhaji ah, Gambo mai agogo duk mutanen gurin da nake faɗa sun san gurin mm. a nan na fara yin tafsiri daga nan na dawo gombe shekara ta ashirin da hudu yanzu na tafsiri a gombe mm. daga nan na fita jihohi na shiga na arewa sokoto gombe eh, zamfara kaza kaza duk jihohi nan na arewa sai kuma har na fara shiga su Legas su ibadan duk inda bahaushe yake ina ma mu'amala ta da bahaushe ne mm. tunda hausa nake yi <laughs> saboda haka daga nan na fara shiga benin ghana togo ivory coast kamarun eh, da sauran irin waɗannan akwai dandazon hausawa a cikin. dandazon eh. hausawa musamman bangare guda uku mm. zabarmawa mm. waɗanda mutanen jajirtattu ne kuma duk inda suke zaga masu arziki ne ko masu eh, san musulunci jajirtattu a wani bangare kenan a bangaren ba da arzikinsu wajen aikin addini dan ni duk inda na sauka mafi yawa masu sauke ne zabarmawa ne zabarmawa mm-hmm, mm-hmm. su ne masu masauki na a benin mm-hmm. su ne masu masauki na a togo su ne masu masauki na a ghana su ne masu masauki na a coast su ne masu masauki na a niger su ne masu masauki na a kamaru a Niger can ni can ni fadar tasu. Eh to ai fadar tasu ma ai a fadar tasu ma <laughs> suke sauke ni. Eh. Saboda haka suna da jajircewa idan suka rike abu mm. ko daidai ne suka rike shi amma ba daidai wancan haka suke rike amma mm. suka rike daidai suka fahimci daidai suka gane daidai mm. ga haɗin kai ga nema sannan ga yi wa musulunci hidima za ka gina da masallatai da makarantu kuma ko ina suke za ga sun haɗu guri guda sun zama a dunkule suna tafiya wani zai ce kace zabar ma kai ko kace eh, duniyar hausawa ita aka fi sanin ka wajen dawa to ya ke zabar ma sun zuwe su ma hausa yanzu ita <laughs> yanzu kamar ghana eh. ai kaga ashanti ne da kabilu daban-daban amma eh. kuma da ya kai mutum hausa a ghana baya ji eh. ai mm. yare daban kabila mm. daban mm. yanzu ya najeriya muna da yare kusan 500 amma kuma da wuya kai hausa ba ka ji ba wanda yake ji kuma akwai turawa ma ai masu jin hausa tura ingila za ka ga wani bature ne ya zo ya yi darasin hausa wani dan cana ne ma mhm. ya iya hausa so ya dai shi daban mhm. shi yaran hausa allah ya sa mai saukin koyo ne mhm. sannan kuma mai saukin ganewa ne kuma abin da ya taimaka wajen yada harshen hausa na farko akwai malanta malamai da yawa kasashen hausa sun karantar akwai mawakan hausa su shata sun anace su dan kwairo su waye sun waƙoƙi da kawai ke sha'awar ji akwai masu harkar fina-finai da masu harkar waƙoƙin yaban annabi da masu karantarwa da kuma yaran 'yan kasuwa masu tafiya kasuwanci duk ko ina kai zaka tar da zangon hausawa zangon mm. hausawa zangon hausawa a gurare daban-daban to wannan yasa harshen hausa yake da saukin koyo kuma yake da saukin karantarwa kuma zaka ga mutane da yawa na afirka na suna ji sai yanzu an ce sama da mutum miliyan 500 ne suke jin harshen hausa mm. to kaji dalili mm. Masha Allah. Ta yi me za ka ce ka fa'idantu da shi a yawonka na da'awa a wannan ƙasashe na? Eh ƙara sanin al'umma mm. da cewa ba kai kaɗai ba ne mm. wani abin da nake ganin na sani sai in je in tarar da wanda ya fi ni mm. sani wani abin da na gane sai in je in tarar da wanda ya fi ni ganewa. saboda haka mutum zai zai kauri tawazu cewa shi ba kowa mm. bane shi ba komai bane mm. sannan kuma zaka saba da wasu mutane zaka ga wasu abubuwa wasu al'adu da wasu abubuwa da baka sani ba wato tafiya da ya mabudin ilimi mm. za ta buɗe maka ilimi za ka ƙara wayewa gwargwadon yawonka a duniya da haɗuwarka da mutane da al'adu da ƙabilu da malamai za ka ga gwargwadon yadda kwakwalwarka take buɗe haka zuwa mu sudan lokacin da ce mu muka je muka yi sati ukun nan kaga wannan zaman har yanzu muka haɗu da malaman da muka yi wannan tafiyar mm. su dr tajuddin mm. su dr tukur almanar su dr sulaiman mm. su bin bin usman su abin nan dani da sauransu wannan tafiya da muka yi ta sati uku da muka je lokacin da ake ƙoƙarin kafa ah. afirka tv mm-hmm. to ita kanta ta ƙara mana wani wayewa da kuma ƙara shakuwa da juna a wannan sati ukun da muka yi tare daga studio sai masauki mm. to hakanan kuma umara da muke ta zuwa da aikin hajji da haduwa da malamai da ake ta yi da ɗalibai da sauransu da wasu kasashe duk dai zaka ga dai magana addinin ce dai mm. kaga alhamdulillah ana ƙara samun wayewa masha Allah matasa yanzu matasa sun shigo sosai a filin dawa musamman ma a wannan zamani namu da aka ci gaba sosai ta bangaren teknoloji ko in ce kafafen sada zumunta irin abubuwan da suke ta faruwa wasu ma sun turo da tambayoyi haka ko in ce sako akan ayi magana a kansu da yake mun sanar da cewa za a yi rikodin wani halaka irin manhaj tsarin da matasa suke doka a wajen da'awa a social media me ra'ayinka kan shi ka san kowane zamani da mm. irin yanayinsa mm. wannan zamani da muke ciki babu zamani mai rudu da hayaniya irinsa yanzu ba malanta ba girmama malamai ba tsarin neman ilimi da ya rushe da yadda muke bin tsari sai ka je ka yi ta'alimul muta'allim mm. burkan ta'allim mm. ka gani mm. sai ka je ka koyi ma ya ake koyan karatu yau an zo an ce wannan littafin ma bai da inganci aka zo wani heliyar ɗalibul ilmi ya fito aka fara karanta shi ma ɗalibai suka ce shi ma mm. ya yi kaza mm. to haka nan duka alittattafan da za su koya maka ma yadda ake zama ɗalibi key introduction ma mm. zuwa ga malantar zuwa ga ɗalibta babu da an fara karantar da ɗalibi ya yi bulugu maram an yi rabi sai ka je shi a buɗe majalisi shi kenan daga sai ka ya kafa kyamara mm-hmm. sai saki ɗinsa guda biyu sai ka jawo da yan social media sa sai ka gan shi yana karatu wataƙila ma yana maradi mm-hmm. to akwai matsalar da baka gane ba to shi yasa yanzu za ka ga wannan zamani namu ya bambanta ko ba iya mu ba haka duk duniya ake yi mm-hmm. matsalar ba tamu ba ce in ka shiga kasashen larabawa masar rigima kenan sudan rigima kenan saudiya rigima kenan ko ina ka je da mu mu ne sai mu ce to me yasa wani gudun ba a yi sai mu kuma littattafai radda-raddan suna na littattafai sun cika littattafai tun da dama ni na ga waɗannan abin da aka buɗe ƙofa kusancin daga yakin saddam na ga an buɗe waɗannan radda-raddan na ce to malanta ta gama yawo haka zo rigima masu fanni fanni masu hadisi suna ga masu qur'ani garda ne wannan suna ga kaza ne duk fannin da ka karanta wani sai dinga ganin ai baka ma ka cika ba sai ka yi fanni kaza wasu ka zo ma suna wa masu da'awa izgili suna ga shiga masallaci da rukon masallaci da islamiyya da koyarwa wani ci baya ne haka dai abubuwa suka zo wasu na ga yin kungiyancin ma da shiga kungiyar da kaza duk laifi ne mm. to duk abubuwa haka suka zo suka kwabe mana shi yasa yanzu zaka yi nasiha ta ina zaka fara mm. in ka kira mutum yana kuskure kai man nasiha sai ce ga su malin sun shahara sun yi suna mu yanzu za mu yi suna suna mana hassada suna suna wani dakile mu kan mu ma a san mu nasiha fa yanzu da ake fassara ta in ka kira mutum kai man nasiha ka rage kaza ka daina kaza sai ce to ko da da me aka san ku kuma da ba wannan cajin kuke ba ai mu mun yi ba mu ji daɗin sa bane mm. karama ka yasa muke baka shawara darasin da rayuwa ta koya muku ta koya mana yawwa saboda haka yanzu ba a mm. nasiha da mm. kawo mutum nasiha sai ya maka raddi ko magana kai can ma ka nufi wani abu sai wani yazo ya sa hoton wani ya gutsire ce da wani kake shi kuma almajiransa ko shi sai ya fushi sai ya maradi saboda haka yanzu wannan zamanin sai mutum ya yi taka tsantsan in tsayawa kai kana karantarwa zalla sai ka ga baka samun followers baka samun masu comment da masu likes likes duk ba za ka samu ba amma da ka taɓa mutuncin wani ka shiga haƙƙin wani ka zagi wani kama wani raddi nan da na ce ka tara followers kai ma sai ya ka kai kuma sai ya rudi mutum ya ga mm. cewa ai wani shahararre ne mm. ana zuga shi shekul islam ne shi ya kai inda ya kai zai iya wa kowa raddi zai iya taka kowa zai iya buge kowa zai iya make kowa ya za ka ja baki muka shiru mm. za wani zai ce mu malam amma raddin ce ni wallahi ba ma san me ma na faɗa kai raddin ba kai ina ka ji na ce don Allah kada wani ya sake isan min da magana da ba ta da daɗi tunda dai ni ban ji ba kuma ni ban gani ba ko ban san yi raddin nan ba tunda kullum raddin nan da ake zuwa gobe wannan ya wuce sabo ya fito masu neman ka za ka ɓata lokacin eh to aishi shi to a wanda aka yi min yau mm. yau aka yayin sa eh. an wa wani gobe mm. wancan ya wuce an yi sabo so da haka kullum sabantawa ake ba ni da bukatar sai na ji wanda ya min radi da mutum kira na ya ce malam a karatunka kaza kuskure ne sai ce to ba ni dalili in dai ka faɗi dalili in dai da larabci aka rubuta shi to zan gane na gane ka karanta na gane ko na karanta gane sai eh na gane haka ne kuma yadda ka faɗan shi ne daidai abu biyu malamin mu ya ce mana kakkai watsi da abu biyu kakka daina neman ilimi kuskura ka daina neman ilimi min al-mahdi ila al kenan mm. kakka kuskura wani ya ziga ka ya zo ya ce kai malami ne ka daina karatu mm. ya ce kaka kuskura kai ta karatu haka mutu saboda abin da baka sani ba haka mutu ya fi yawa mm. akan abin da ka sani ya ja kunna maka wani. ya ce na biyu in an tambaye ka abin da baka sani ba kakka ji girman ka ya kai ka ce ka san komai ko kuma girman ka zai faɗi in ka ce baka sani ba da zarar ka daina cewa ban sani ba ka halaka shi sa ni ka tambaye ni abu na ji min girma ko na ji akwai fitina a ciki ko tsokana ce sai in ce ban sani ba tunda ba aiki nake maka ba ban sani ba ka je ka ce ban sani ba sai me ba zai rage maka kima da eh. jan komai ba mm. yanzu ga misali wani bugo mu wai ya suna matar shedan na ce ban sani ba da ban je daurin auren ba <laughs> ban je daurin auren ba ban san sunan matar shedan dan tunda ba ga ce sanin matar shedan da shi ne abin da me zai gina mishi addinin shi ha gani eh. wani ya kira ni wace mata ce babanta annabi mijinta annabi wanta annabi waye dinta annabi nace kaga tsaya kan ma ka karasa la ban santa ba da ka santa malam ce i eh, ka je ka ce ban santa so da ni ilmin ne la yanfa jahalatu la tadur dan ka san wannan ba zai amfane ka ba dan ka jahilci wannan ba zai cuce ka irin waɗannan tambayoyin marasa kanka do malam haifi yaro da kai biyu in an tashi raba gado kan za a kalla a bashi na mutum biyu ko kafasa za a kalla a bashi na mutum ɗaya wala ban sani ka bari a haife shi in an haife shi insha Allah za a samu wanda in an ka haife shi in an haife ai ba haife shi ba eh. to ya bari a haife shi yaro zo da kai biyun babansa ya mutu mm. sai mu ga nawa ya kamata a bashi mm. kan za a kalla ko kafar mm-hmm. to Allah ya kyauta tai malam a gurje saboda yanayin abubuwa muna da su amma yanzu bari mu dawo akan aikin hisba